Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su da hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya, ni Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da da rashin ta yi. Yau shirin zai mai da hankali ne akan wata matsala da ta kunno kai a kasuwar kantin kwari da ke Kano. Kasuwar kwari kasuwa ce dai da ta daɗe kuma ta yi suna a Najeriya da wasu ƙasashen yammacin Afirka. To sai da a ‘yan kwanakin nan kamar kasuwar tana sulalewa ne kaɗan-kaɗan daga hannun kanawa zuwa hannun ‘yan China. To kuma ya jawo hakan? Wakilin murar Amurka da ke Kano mamud Ibrahim Kwari ya zagaya kasuwar domin gano musabbabin wannan halin kama wuri zauna da ‘yan China ke yi a kasuwar. ga Mahmud Ibrahim Kwari da firar shi ta farko. Sunana Kabiru Musa. Bacin muke na maganar kasuwanci. An ce galibin kasuwannin nan da suke Kano 'yan cana sun mamaye su musamman wannan kasuwa ta kuta kantin kwari. Ya abin yake ne? Salamu alaikum jama'a gaskiya abin da ka tambaya haka ne kasuwanci ya lalace musamman kantin kwari. tunda yanzu ta kai ta kawo za ka je ka siyo kaya a hannun dan cana zai baka farashi za ka ci naira dubu biyu naira dubu daya wani ma abin da za ka yi sai dai hakuri saboda mun samu wasu ejoji daga cikin yan cana daga cikin mutanen mu kai sun je sun ba yan cana haɗin kai suna zuwa suna duk sama da hanyar harkar kasuwanci na wanda da ba haka muke ba saboda da yadda muke harkar kasuwancin namu na kantin kwari za mutum zai je kwatano ko zai ba da oda daga china za a kawo masa kayansa ya zo ya sa farashin sa inda ya ga dama harka tana cikin arziki da wadata kowa yana walwala amma yanzu da za ka duba kasuwan nan in ka san tare ka da ba ka take ba saboda yanzu ka duba mutum ne za ka ga yanzu mai jarin dila ɗaya dila biyu dila uku dila biyar bai da jari saboda me bai da jari ka je kasuwa kaya dubu ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin ka ci dubu biyar kafin ka siyar kai sati biyu sati uku baka siyar baka yi lissafi in kana da matar ka ɗaya da 'ya'yanka biyu ko biyar kafin ka siyar ka cinye ribar da ka ci ka fara taɓa ka. kako wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntanmu da su duba wannan abu musamman sarkin kano masayin tattalin arziki ne gwamnan kano ya zuwa ya kama da teka wanda bai san abin da yake ba tunda ba dan kasuwa bane bai da kanti a kasuwa bai san yanzu ka kawo maka kaya ka ce siyar ba zai abin mm, to amma kafin a kai ga haka su misali yan kasuwa kowanne yankuri kuka yi don ganin cewa matsalolin nan da yan cana suka zo suke nema su ci ku da yaƙi kun yi wa kanku garkuwa yau babban matsalar da muke samu muna kai korafan wajen shugabannin yan kasuwa amma gaskiya ba mu da jagoranci saboda mutane ne wanda ake ba masu son zuciya me san zuciyar da ake ba su mutum ne ka dauke shugaban kungiyar kasuwar kantin kwari amma za ga dan cana yana amfani da shi in sallah ta yi zai kai ma gibdin din shadda in yana da bukata sa daukan mai yaransa dako ko waye da yanzu din nan ni da kake gani na da rigima ta zama dan cana in je kai karsa ofisin kantin kwari in ba za ba sai ya samu nasara kai sai a bashi nasara a kaina saboda me saboda wannan abin da suke tunanin zai musu ni ban samu dama a masu ba hmm. to kaga ko shugabanci ya lalace da haka dole muke amma ai kuma ku ku ake shugabanta idan haka ne ba kwa jin daɗin shugabancin nan wannan mataki kuka ɗauka. Yawa mu shi ne matakin da muka ɗauka kwanakin baya muke so lalle lalle a zo a gudanar da zaɓe mu zaɓi shugabannin da muke so wanda su dora mana kasuwan mu akan layi shine abin da muke ta bukata da mai girma gwamna ya zo ya mana amma ba kwa ganin cewa koda da shugabancin kasuwa wanda kuke son iya zama akwai dokoki da suka baiwa su 'yan china dama na ƙasa da ƙasa su zo su irin wannan kasuwanci to ayi a kwanakin baya shigen irin wannan abin ya faru ba zan faɗa lokacin wani shugaba ba ne amma da muka rubuta musu takarda muna neman da su ba mu gudunmawa akan su je su gaya wa mai girma gwamna 'yan cana a ebe masu da kasuwa kai su wani gefen su je su zauna su kama ofis gaba ɗaya suna can ya kasance gwamnati ta samu kuɗin shiga ta hannunsu amma abin ya kai abin nan tunda har yanzu takardar wasan da take an sa ta amala wanda da an yi wannan dan cana yana wajen kasuwa can kai a matsayin ka na dan kasuwa ka je kasuwa kaya ka zo ka sa farashi a kasuwa ba wanda ya san abin da ba duk wanda ya san halin da kasuwanci yake ciki a yanzu to fa yana bukatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duk wanda yazo yanzu dai ga mun shiga wata rajab mm-hmm. to amma yanzu kai kanka da ka shigo kasuwar kwari ya ganta saboda duk kananan masu kananan karfi ba su da shi daman karamin mai karfi shine kasuwa shi zai je saro a wajen babba ya zo ya kasa bakin tebur ko yana da dan gefen shago ya zo ya siya to amma yanzu kana kallon da harkar ta zo da ka zo ka ga dai filin wajen nan zaka raba bal a cikinsa duk yanayi ne na matsaloli wanda suke faruwa wanda da ba haka muke ba da dan dako yan cana suna da yan dakon suka idan ma yan dakon ba su yawan su daga cana bane amma da watakila cana ya su mana da su saboda gurbacewa al'amuran to yanzu eh, menene mafita me kuke so yanzu misali a yi tunda watakila ɗazu kana gaya mana cewa za ku rubuta takarda ta korafi ko wani abu mai kama da haka laifuffukan nan watakila ba na mutum ɗaya ba ne ya kuke so a warware su to mu dai muna kira daga mai girma gwamna da shi sarkin kano sarkin musulunci saboda jagorori ne saboda kamar shi musamman sarkin kano abinda na gama bayan masanin tattalin arziki ne ya kamata ya zo kannansa ne mu 'ya'yansa ne mu akwai iyayensa akwai yayyansa to ya kamata ya kama ɗauki a cikin kasuwar kantin kwari yanzu ya samu mai girma gwamna akan ya za ya farfaɗo da tattalin arzikin kwari tunda duk wani abu da muke ciki ina fatan sun san wani abu kun ma ba san wani abu tun daga haka kwanaki an yi wata 'yan rigima da 'yan rini har kofa gurin sa aka je aka yi zanga-zanga kuma wannan matsala in ta faru irin wadda muke magana ce a ba sadda ce ta rini ake mutane mu suke dan yin ta su zo su buga su ci abinci yan can ga buguwa a yau din suke rinin su ma suke rinin a yau din nan da a ce zaka fito dan cana zai kama a tamfa ko shadda ko lisi ke ma wani desire ya ba da shoyin ko ka buga ko ka ninke shi ya kyau ke siyar in Allah ya da wata ɗaya ko biyu za ka ɗan cani a kawo irinsa kaga ana amfani da mu da fasaha mu da tunanin mu su suna biyan bukatar kansu sai mu zo mu dinga ba su kuɗin nan kai ba za ka kaga ta daɗin wani abu da aka za ka ɗan cana an ce ga wani abu da yawa Kano ba ba wani abu da ce yawa kantun kwari amma kullun cinikin nan ake kuma suna matsa 'yan kasuwa wai wannan matsala ta 'yan cana ya ta takaita ne ga ya kasuwar ku ta kantun kwari ko akwai abin ya fantsama sauran kasuwanni inda suke iya kawo kaya to ai matsalar dan China ta fantsama a Najeriya tunda me fantsama da ta a Najeriya tunda dai kowa yana buƙatar sutura da zai sa sannan kuma dan China ya zo ya matsa farashin riba tunda yanzu na gaya ma a yau na je na su a tamfa naira dubu ɗari ko shadda ko lesi in Allah da dan ji na sai dubu ɗari da goma in Allah da zai mai da shi ɗari takwas ko ɗari da goma to kaga in na ce zan nemo wata dubu goma a gaba ya kure riba yawa ya kure riba ga dan mutumin da zai siya shi ta koma hmm. yawa to da haka shine matsalar da muke fama da ita da haka muna kira da mu duk Allah su kama dauki cikin wannan kasuwa saboda muna cikin hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma wannan firar yawa ya labai ya suna sunana Aminu Bala hmm. a kasuwar kantin kwari ina sai da atamfa hmm. wata matsala da ake cewa ta bujiro a sha'anin kasuwa musamman a nan kasuwar taku da sauran ma kasuwanni an ce yan china fa sun yi mamaya ko sun mamaye harkokin kasuwanci a kano yaya abin yake ne ku musamman a wannan kasuwar taku Eh, gaskiya ne yan cana yanzu kaso kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70 ko 80 su suke juya ta me ku suke juya ta su suke da kaya su suke rabawa mutane kaya suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da ake mutanen mu sun daina oda su je su yanzu cani sai dai cani sai kawo kaya ka zo ka siya hannunsa ka zo ka siya a cikin kasuwa to shi sa kaga dole zan gaya ma cewa yan china sun mamaye komai suna su suke juya kaso kantin kwari to da ya tsarin yake a baya da tsari yadda yake dan cana suna kwata nan ake zuwa daga tun ana zuwa cana na su kaya a wajen su mutum ya je yi oda mutanen nan suka dawo kwatana daga kwatana suka dauko kafa suka dawo kano suka zo dawo cikin kasuwa suka zo suka bude ofisoshin su suke sai da ka je a cikin kasuwa akwai ofisin dan cana zaka sai kaya ka zo ka siyar sabanin da da zaka tafi kwatana ko kuma ka tafi cana ka je ka yi oda yanzu mutanen mu ba sa yi oda masu yi oda kadan ne ba sa samun dama saboda zuwan yan canan nan da suka zo hmm. wai wai kana ta magana oda ya oda nan take ne oda ya oda yadda take da za ka hada ah, samfurin kayanka da kake so ka tura kamfani ka bayar su ka ba da kuɗi a buga ma kaya idan an ma kaya sun ba ka sifin samfur ka cika musu rago balance ɗin kuɗin su ka kama ka kayan ka zo ka ɗauka yanzu kuma ba a yi hmm. to yanzu hakan ɗin misali yaya abin yake kenan ko a ƙasa a wurin 'yan kasuwar ku wanne salon ne kuke garin ya fi ci gaba a gare ku salo da ya fi ci gaba a salo ne na da da ai da bambara ma ka hada ba da bambanci da wanda zai yi oda ya je kawo ya zo ya sai da kayansa da wanda za a ce dan cana yau ya oda ya kawo ya saya a wajen chinese ai kwata-kwata ma babu haɗi ba za ma ka hada ba ba za ka hada ba ribon ma ba ɗaya ce yanzu kamar kamar bauta ake musu me ko kamar bauta da ake musu zaka je ka sai kaya a hannun dan cana dan cana ya san nawa zaka sai kaya nawa zaka sai ya san riba gobe in ka sai kaya misali ka sai dila ɗaya dubu ɗari a wajensa ka zo ka sai dubu ɗari da goma jibin ka koma zaka siyo wannan ɗari da goma sai ya maimma da kayan nan dubu ɗari da takwas kaga ribar dubu goma nan da ka sai ta zama dubu biyu kaga ko ai bauta yake musu to wannan yana nufin kamar suna da kantina ne ko kuma a wannan ofisoshi da suka bude da na da ake zuwa a saya a gunsu ne suke da su kawai eh wasu wasu wasu wasu kamfanin kan suna da kantina wasu kuma ofis ne da su me kantunan su kuwa za su akwai mutanen mu na gari da su aka hada wannan ake mana wannan illa zaka dan cana ya zo ya samu mutum na gari ya zo ya kama mai shago ya zo ya bude masa ya zuba maka kaya amma kamfani shago na dan cana ne to kaga mutum ya jo ya yi kaya daga kamfani ya kawo ya zo ya kasa ya san abin da kake siyarwa ya san abin da kake siya shi ma yana kasa kaga babu kasuwanci wanda sabanin in ka je ba ba ka je da nisa ba in ka je Lagos ko ka je Ababa ba sai sassi wa inyamurai wannan ba amma mu Hausa saboda ba mu da haɗin kai ba ma san junanmu da kanmu da kanmu muke wa kanmu illa madalla Mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, za mu kawo muku abin da mahukuntan Kano ke cewa a kan lamarin. Yanzu a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu, da Solomon Abo da Chubahiro Diodone da suka taimaka wajen daidaita mana sauti, ni ke cewa huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya.